إنما توعدون لصادق حقيقة alkawarin da Ubangijinku yake yi muku na hisabi da sakamako gaskiya ne, babu kwanto a cikinsa.